zuwa tashar mu ta Hausa Online TV. Dan wannan shine farkon shigowar ka wannan channel din, duba ƙasan wannan bidiyo ka danna subscribe mun gode. Tarihin rayuwar marigayi Janar Sani Abacha. Abubuwan da suka faru a rayuwar marigayin. An zargi gwamnatin sa da yin kama karya tare da take haƙƙin ɗan adam. Har yanzu ra'ayoyin mutane sun bambanta akan Abacha a Najeriya. Shugaba mai ci Muhammadu Buhari wanda shi ma ya taɓa yin mulkin soja. ya yabe shi da cewa ya samar da ci gaba kamar ginin tituna da bunƙasa ta harkokin ilimi da kuma lafiya ga dai maso muhimman abubuwa dangane da rayuwar marigayi 20 ga watan satumban shekarar 1943 aka haifi janar sani abacha a jihar kano da ke arewacin nigeria a shekara ta 1963 ya kammala makarantar horon aikin soji da ke kaduna ya kuma samu ƙarin horo a Birtaniya. A dai shekarar 1965 ya auri Maryam Jidda sannan suna da 'ya'ya goma tare, amma babban cikinsu ya rasu. Kazalika a shekarar 1967 a na daga cikin sojojin da suka yi yakin basatar Najeriya, wanda aka yi da 'yan arewacin Biafra kuma ya ci gaba da samun girma a soja. a shekara ta 1983 ya yi fice sosai a ƙasar saboda rawar da ya taka a yayin juyin mulkin da aka yi wa gwamnatin shugaba shehu shagari a ranar 31 ga watan disamba bayan nan ne aka ɗora shugaba muhammadu buhari a matsayin shugaban mulkin soja a shekara ta 1985 an hambarar da gwamnatin janar muhammadu buhari da sa hannun abacha ya kuma taimaka aka ɗora janar ibrahim babangida a mulkin sa. shi kuma aka ƙara masa girma zuwa manjo janar a shekara ta 1993 an gudanar da zaɓe don miƙa mulki ga farar hula kuma sakamakon farko ya nuna cewa mashhurin mai kudin nan mashhud abiola ke kan gaba jan baban gida ya soke sakamakon zaben a watan agustan shekarar 1999 an naɗa abacha ministan tsaro bayan da babban gida ya sauka ya kuma sanar da gwamnatin zikon kwarya karkashin jagorancin ns shonikan a dai shekarar 1993 shonikan ya yi murabus ya kuma miƙa mulki ga abacha a wani al'amari da mafi yawan mutane ke ganin kamar mulkin sana cike da cin zarafin bil'adama da take 'yancin faɗin cin albarkacin baki kazalika a shekarar 1994 mashhud abiola ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa saboda cin zaben da ya yi amma an kulle shi a dai shekarar 1995 mulkin abacha ya fuskanci alawa daidai kasashen duniya daban-daban kuma an dakatar najeriya daga kungiyar kasashen renon ingila bayan da aka kashe masu kula da muhalli tura daga yankin ogoni waɗanda suke zanga-zangar adawa da ayyana gwamnatin da kamfanin mai na shell daga cikinsu akwai kinsara wiwa wani mai rubuta waƙe wanda kuma aka zaɓo cikin waɗanda za a bawa lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel a shekara ta 1996 an zaɓi abacha shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin afirka ta yamma wato ecowas kazalika a watan fabrairun shekarar 1998 abacha ya tura dakarun najeriya zuwa saliyo a wani kokari na hamɓarar da gwamnatin mulkin soja da kuma dawo da gwamnatin farar hula wacce aka hamɓarar shekara guda kafin nan abacha dai ya mutu ne sakamakon bugun zuciya da ake zargi shi ya yi sanadinsa an kuma binne shi a wannan ranar shekara guda bayan nan najeriya ta koma kan turbar dimokuraɗiyya kar ku manta ku dana like a ƙasan wannan bidiyo mun gode Danna subscribe, danna subscribe, danna subscribe, sannan ka danna gawa-gawa.